ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة بيو قوتا بيو وتا المحرم هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديادة دريه دو دا أربعين دا تقوز ودا تداتي دا شا بقوي قوتا بقوي وتا يولي كالندر الباشي شكرا دبو بيو da ashirin da shida Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na Abdurrahman bin Auf da ke nan guwar karkasara jambulo bakin gada ƙaramar hukumar taro na jihar Kano Najeriya domin ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar jabir aljazairi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ji gansa Allah ya sa ya huta muna cikin babi na uku babul akhlaq muna babi na sha biyu da yake magana akan gungun waɗansu ɗabi'u da waɗansu halaye marasa kyau wanda musulmi baya sifantuwa da su mun ji mummunan hali na biyar shine al'ujub wal gurur wato jiji da kai da birge kai mutum ya ji yana birge kansa da kansa yau insha Allah za mu tashi mummunar ɗabi'a ta gaba da malayi wata ke da al'ajazu wal kasal shafi na ɗari da hamsin da bakwai. faƙara ta bakwai daga sama littafi irin na hannuna ta uku daga ƙasa nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu dace kawai gabanin nan muna yin addu'o'i waɗanda muka saba yi ga magabatanmu da marasa lafiyarmu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta marasa lafiyar kuma Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu suka ce mai musu addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya bukatar masu bukata ya yi damuwar masu damuwa ya ba da abin nema ga masu nema Allah kuma ya sa albarka a ciki wannan ya ce malam ni na saba duk ranar juma'a ina yi wa annabi salati dubu to shi wannan zai shiga cikin abin da aka faɗa na cewa bida'a ne cewa duk abin da aka ce ya wuce ɗari ba lissafa shi cikin abin da ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas haka ne kamar yadda muka faɗa in za ka yi salati da yawa to za ka yi ne ba lissafi har izamanto ka ji ka gamsu cewa wani adadi da kake son ka kirga shi ka cimma wannan adadin inda kirgawa za ka yi amma kana kirga ka san ka za ka yi to bai halatta yi fiye da ɗari na fatan mun gane saboda haka sai mai kokari mu kiyaye wannan da kyau bil munasaba da zuna ji wani ina kotin wani dan bid'a yana tayi ga ibnu taymiya kamar inda yazo a cin al-qudud durriya ibnu al ya ruwaito daga wajensa cewa ya ji shi yana cewa da yawa in wata mas'ala ta ilimi ta kubce masa ko ta shige masa duhu yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah sau dubu dan Allah subhanahu wataala ya buɗa masa ko sama da haka ko ƙasa da haka abin da ya zo kenan cewa sama da dubu ko ƙasa da dubu ko dubu sai yanzu idan aka ce ƙirgawa ike ya kai dubu to zai iya gane dubu ya yi ba ya ce sama da dubu ko ƙasa da dubu ba ina fatan mun gane amma zuciyarsa tana gaya masa wannan salatin da ya kai guda dubu da aka da ya ce sau dubu ko sama da dubu ko ƙasa da dubu wannan ya nuna ba kirga yake ba don da kirga yake zai ƙididdige iya abin da ya kirga to amma muƙaddara bisa haka ne kullum muna faɗa ba a yi mana ilzami mu ahalus sunna musamman yan izala da malamai wanda ake mana ilzami da shi inda a cikin halittu ne mutum ɗaya ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne in ya yi abu to ba mu inkari ba mu jayayya amma duk wanda ba shi bai abin da ya saba masa to mu kuma za mu kyale shi ba kuma tare da kaskantarwa ko lakantarwa ba a sai dai mu a wajen mu ba wani da yake da matsayin da ya isa a matsayin sa na abin halitta mu saba manzo Allah saboda shi amma wannan bai sa mu raina shi ba ko mu lakanta shi saboda a wajen mu shi din ba masumi bane da haka zai yin kuskure da aka ku daina ilzami da ibnu taymiya ku yi ilzami da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gani. to amma dai a ciki ga wanda yake karatu kuma babu son zuciya a ciki da yace sau dubu ko sama da dubu ko ƙasa da dubu wannan ina nuna lalle ba lissafa yake ba dan da ina lissafa zai san iya abin da yi misali kamar shi wannan dan wanda yake tambaya ai dubin yace ina yi ina fatan mun gani. to saboda haka lalle mu lura da waɗannan abubuwa da aka ku daina rura da an ce malam wane yana yin kaza sai abin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace to ai ga kamar shi gashi ina yi to farko shi ba masumi bane ko masumi ne akwai wani masumi bayan manzon Allah babu shi to sai ka dauka wannan ina daga cikin shortcomings nashi kurakuransa da yi sai ka roƙa masa Allah Allah ya fi masa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم haka Allah ya ce ku waɗanda suka biyo bayan magabata suna taya ubangiji kai gafara gare mu kuma kai gafara ga 'yan uwan mu da suka riga mu a cikin imani kar ka sa wani kulli wata hasada wata wani ƙyashi, wani bakin ciki wani jin haushi a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya ubangiji ka gafarta mana lallai kai mai tausayi ne mai jin kai ina fatan mun gane to da haka waɗannan kuma sannan ka akwai ka'ida kullun ka gane ta man zallazi lam ya'sil Allah qaf wa man zallazi lahu alhusna faqat waye ka samu wanda bai taba sabawa Allah ba ko waye wanda mutum ka samu a ce komai nasa kyakkyawa ne ba shi da mummuna abu babu shi ina fatan mun gane saboda haka ku daina ilzami da mutane ku ringa ilzami da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai riko da aikin kowa in ya saba na annabi sallallahu alaihi wasallam dan ran kiyama Allah ba zai tambaye ka game da shi wancan din ba zai tambaye ka ne game da manzan Allah ba zai tambayi wancan game da kai ba zai tambayi manzan Allah ne game da kai to dan me zaka je kana kwaikwayon wani a cikin abin da ya bayyana gare ka ba haka yake ba ba wannan mai tambaye nake wannan raddi ba a waccan magana da ake faɗa cewa ibn taymiya yayi kaza yayi kaza ya kamata duk wani mutum ya gane wannan mu ahlus sunna ba a yi mana ilzami da mutane ana yi mana ilzami in dai a cikin mutane ne ababen halitta ana yi mana ilzami da manzon Allah ne kawai in ya inganta alal aini war ra'as ba mu da zabi amma kowa aka yi mana ilzami da shi in dai abin da ya faɗa ko ya aikata ya saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu bi shi ba kuma hujjar hujjar ina yi mu bai ta zama hujja akan mu sai mu yi ba ina fatan mun gane wannan ko bai sa mun raba hanya da shi ba har yanzu ina nan a halin sunna muna ganin sa a matsayin jagora a cikin halin sunna ko a cikin sunna malam za a iya barin sahu na jikin kofa kamar a wannan masallacin saboda a barwa mutane hanya su wuce saboda su shiga cikin masallaci ko koyin an haka shi ma an tauye ko an ko ya zama sahu bai cika ba sai a tun haka ne mai amfani wannan kofa ta baya eh. wannan kofa ta bai mai amfaninta in za ku bar sahu na jikin kofofi to sai ku toshe baya sai ku rufe ta baya a gini da haka in ka zo katar da space a nan wajibi ne ka cikin ba ka ba sau bai cika ba in ka je kai sau a baya baka da sallah ta kodansu mutane su kuma sai su ce wai sai sun shigo ta nan kuskure ne ba daidai ba ne karkace ka zo ka tara so ya cika bayan ga wata kofa sai ka zaga ta can to babban dalilin da yasa mutane suke wannan shine ai kafin in kuma liman yayi ruku'u <laughs> zar ba zan samu raka'ar ba to garin ka samu wannan raka'ar sai ka je kai wani dameji kuma a addininka an samu a kissa ta magabata wani bawan Allah sai samu kusoshi kusa mai yawa sai ba ɗansu. ita ni wanda yar mahaifi ne a wajenka ita kana kaunata kana so na kana nufi na da alkhairi baka sa abin da zai bata min rai ko ya bakanta mu ko ya san shawuya yayi dai she fadi yadda yake ci tayyib to yanzu abin da nake so shine ga kusoshin nan kullun ina so ka samu mutum ɗaya ka bata masa rai in ka bata masa rai ka je jikin gona wannan lambun na jikin gona katakon gurin sai ka kafa kusa ɗaya ji duk kullun ka bata mutum ɗaya rai sai ka je ka kafa kusa ran da kusoshi suka ƙare sai to cikin murna da farin ciki zai ce baba ya ce na aikin da ka bani na gama yau adadin kusoshin nan na ɓata mutane rai duk na kafe su sai ce fayin ka ci wannan assignment matakin farko yanzu ga mataki na biyu ka je kuma daga yau kullun ka faranta mutum ɗaya rai duk wanda kan kafanin taron sai ka je ka cire kusa Yadda ya ce to faranta yau rai yau ije ya cire faranta ya cire faranta ya cire har sai da ya cire su gaba daya sai izo cikin murna ya ce baba yau na gama aikin nan ya ce ka gama ya ce na gama duk kusoshi ga suna ciro su sun kare sai fahimta ita to mu je a koya maka darasin da yake ciki sai ya tafi da shi sai suka je wannan katako da aka abin nan sai ce lokacin da ka kafa kusan nan ai katakon nan huda shi kai da karfin ya shiga ce to duk wanda ka bata wa rai daidai yake da ka kafa masa kusa a jikinsa ba ka zo ka cire su ba a inda ka kafa a nan ka cire to waɗannan mutanen da ka bakantawa ka buka musu kusar nan ko da ka cire kamar yadda ka ga alamar hudar da kai a jikin katakon nan har yanzu wancan bakanta musu rai da kai ina ba za ta yi kai mana abin kirki ba bayan ka bakanta mana ka kyautata mana wannan abin ya zauna a zuciyar kenan wannan alherin da kai musu ba zai shafe wancan abin da kai musu ba sai ce da ga darasin da yake ciki ina umarta ka kaki yi bata mutane rai in ba za ka amfanar da su ba to karka yadda ka cutar da su ko da in ka cutar da su za ka zo ka amfanar da su to karka cutar da su in yaso karka amfanar da su saboda da wahala wannan amfani da kai musu daga baya bayan cutarwa ya amfani ka kai a wajensu ba za su manta abin da kai musu an fahimta to wani da garin ka shigo masallacin ka takura masa sai aje ka zuciyarsu. ko kuma ka sa masa zai sallama ba nutsuwa to sannan waɗannan abubuwa da yawa na gaya muku mu ringa gane abin da yake wato fa'idarsa muktasira da kuma fa'ida muta'addiya akwai fa'idar da kai kai za ta amfana to ka lura da wannan akwai kuma wadda za ta amfani ka ta amfani waninka to a duk lokacin da fa'ida kai za ta amfana to a wajen yin ta ka yayi cutar da wani a cikinta misali in ka kace sai ka shigo masallaci ta nan bayan wurin ya cika to farko ka ga sahu sai ya ne sai ya motsa don dole wanda kake sai ya shigo sai ya matsa to ita ku shi kuma motsi a cikin sallah in ba na dole ba ba a so tunda kana da kofar da zaka shiga ta baya ka shiga ta baya Allah ya sa mun gane kuma irin wannan sai kaga idan an to sai kaga wani ina tsaye a sahu sai kaga ya bar dan goma haka saboda ka samu ka zo ka samu dama ka raba su ku je masallaci za ku gane to kuskure da aka shi kansa zama a masallacin ina da buƙatar mutane su koyi ladabin shiga masallaci yake zama a masallaci yake mu'amala da masallaci yake mu'amala da masallata amma aka ba sai ka zo kana ta sallah shekara kaza kaza kana sallah amma irin wannan abin duk ya zama maka likin bucket baka sani ba Allah ya sauke to da haka bai halatta a bar abin nan tunda akwai actors da za a shiga masallaci kuma da haka ake bukatar duk sanda za ku yi masallaci ku eh, daina zuwa kawai ku zaɓo eh, zane da kanku bayan kun samu zane ku zo ku samu kuma masana addini sai da koto wannan abin in an yi shi haka amma a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza shikenan kun samu yanayi mai kyau wanda masallacin ku zai zauna lafiya babu zaga'i sannan kuma sai a fuskantar da mutane yanzu misali ku je ku kalli masallatan izala na farko farko da aka yi na farko farko za ku ga kofa nan a farkon masallaci sai kofa a ƙarshen masallaci nan tsakiya taga ake yi ba yadda za a yi wata taga a tsakiya haka kofa a tsakiya a in ba ka samu ka shigo ta nan ba sahu ya riga abin nan dole sai dai ka shigo ta baya babu inda za ka yi akwai waɗansu su kuma gaba ɗaya babu kofa ta nan ta baya ne gaba ɗaya sai dai ka shigo ta baya ka shigo one of which in ka je nan sabon titi gidan kankara idan so ni tsohon dan izala gidan su malam ala aliyu abubakar da imam ala aliyu limamin yan katako haka masallacin gidansu yake babu kofa ta nan ko daya ta baya kawai dole ta nan zaka shigo to zaka zo kana tura tura ne kuma bayan ba ta tsakiya ba daya daga can gefen daya daga can gefen <laughs> an fahimta to kaga wannan expert sun shiga saboda duk a kawar da irin waɗannan ka je gidan alhaji sani muhammad sani mai nage allah ya ji kansa shugaban izala na gwale local government shi ma ka masallacin gidansa isi an fahimta to wannan ina gaya maka cewa akwai contacting akwai tuntuɓa ana tuntuɓar masana yanzu ka je masallacin fantiya abdullahi fantiya goron dutse ya yi ki sai na kofofinsa suke ba ta bayan suke ba kun fahimta to duk irin waɗannan ana yin su saboda a kawar da irin waɗannan abubuwa to jama'a haka yi kamata a ringa yi duk sanda za ka yi wani abu da ya shafi addini fas'alu ahlan zikiri ku daina zuwa kawai don za ku je ku samo zane a wajen masu zane Allah ya sa nan hanyar sana'ar abincinsu ce amma kuma ba komai suke da ƙwarewa a cikinsa ba a wajen zanen suna da kwarewa amma akwai abubuwan da suke akwai expertise a ciki dole sai an same su sannan su ba da guidance za ka za ga an ji sun yi zane bandakai suna kallon alkibla ko ba sa yi ko to kage yanzu da aka zo aka samu kuma sana addini sai su to waɗannan eh, bandakai da suke kallon alkibla in aka shiga to a juyar da su su kalli guri kaza su fili suke kalla ga fili yake saboda aka sa kaza ana sa kaza ana kuma har a gidanka kana yin haka na kana taka ahli sunna ne kai sai a ji a tarar da ban ɗakin gidanka yana kalla alƙibla ko ya juya alƙibla baya karkace ta a cikin gini ne eh har a cikin ginin ne ai shi abokata da da ya kawo hadisi yace sai muka ringa juya muna neman gafara Allah kuma a cikin gini ne Allah ya ganar da mu sau da yawa idan ladani yana ta da ya kama sai ka ji mamu suna bin sa kamar yadda ake bin mai kiran sallah idan ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah sai wahdahu la sharika lahu idan ya ce a shaɗu an da muhammadar rasulullah sai sallallahu alaihi wasallam to menene wannan a sunna to wannan waɗansu malamai abinda suka fada suka ce idan ko kiran sallah bai kama duk annabi ya ce da su zanai ne ita bayana kulli azanai ne sala daga kuma ya ce in ka ji mai kiran sallah ina kiran sallah ka faɗi irin abin da yake faɗa da wannan yawancin masu abin nan da wannan suke kafa hujja masu cewa wahdahu la sharika lahu in an ce ashhadu an la ilaha illallah to wannan kuma ƙarashen kalmar ne su ce sallallahu alaihi wasallam aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma annabi ya ce duk wanda aka ambace shi a gabana bai mun salati ba shi yafi kowa ruwa da aka sai su karasa wannan abin da ya kamata da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan din daidai ne wannan din daidai ne amma kuma kar ka mayar da shi ɗabi'a ba shi shine daidai da wancan kiran sallah da ake magana a kansa ba an gane ko da haka ne aka samu sabani har wasu ne aka ce kada kamatin sala kada kama sai ka ce aqama Allahu wa adama an gane malam me yasa malaman masallatan juma'a ba su raba wa mutane goro ko alewa ko alewar daurin aure bayan kuma masu daurin aure sun kawo masallacin domin a raba sai dai malaman kawai suke cinyewa bayan ba nasu bane malam wannan ya dace kuwa da musulunci to ya ce da kai ba nasu bane ah. jama'a abubuwa da wancan mako mun yi magana akan da shafi bid'a an fahimta da yawa mutane suna irin waɗannan abubuwan to bai kamata kai magana akan su ba kaga irin wannan belief da kake da shi ko tunani da kake da shi shi sa sai a ce to ka kawo goro masallaci a raba ko alewa sai a ce bid'a ne an fahimta amma don murna kawai sai ka kawo ba wanda zai ce da kai bid'a ne musamman idan al'adar ku ce kuna yi ina fatan mun gane amma da ba a kawo ba za a dinga sha ina ina a kawo sai a ce ya zama bid'a ina fatan mun fahimta sai yanzu wannan goro da aka kawo aka ce a raba su da aka baiwa ba mutane ba ne kuma aka tashi rabo dole kowa sai ya samu ah. to da aka kaga da za mu ɗauki tunani irin na malam algarkawi Allah ya ƙara mishi lafiya ahmad algarkawi da ka shigo da shi masallaci sai ce waje rock sai ce auren masu ya fasa ɗaura amen <laughs> eh, kawai sai ka kawo mana yayi ka zo ka bata mana masallaci Allah an taba yi a masallaci na aka zo aka wani daurin aure aka shiga wurin da nake dan huta na je duk in gaya maka an je an la'anta shi da da ya suna abin huhun goro an zo an zube an yi wani abin nan da suka tashi dan rashin abin nan kawai sai suka tsuntsunce goron kawai suka bar gurin haka to da na zo na ce to dillan da aka shigo da goro aka sake shigo da shi ne daurin auren ma an fasa shi ba za a yi a je wani masallacin a daura ai ba daidai bane an fahimta to dai kaga irin abin da ake gudu shi yasa ake kokarin a ringa kaucewa wadansu abubuwa Allah ya tsawaye to in kawo aka aka ce araba araba mutane dan an ba wani wani bai samu wannan babu laifi amma sai aka kawo kawai shi kenan sai aka ɗauke aka je aka aji. a to wannan ko bai kamata ba ya kamata su shugabanni musamman na masallatai su ringa bayar da kyakkyawan misali ga mabiyansu kada ya zamanto su ringa kallon ku a matsayin hamburin hayan an gane malam menene bambancin riba profit da eh, eh, eh, riba profit da riba usury da yawa na ga 'yan kasuwar mu sun ɗauka komai riba ne wato profit misali idan mutum ya sayi abin naira dubu to idan kudinsa ya koma dubu goma a kasuwa shi ma sai ya mayar da shi dubu goma malam wannan riba ne profit ko riba ne profit ko riba ne usury a wannan usury ne wannan riba ce ba ka canza farashi na abin da ka siya yake hannunka sai ka siyo sabon kaya daka yau a kasuwa ko kana sayar da abin da kake siyarwa ka siyo shi naira goma a kamfani sai zama naira ɗari ta wannan ɗin naira goma za ka sayar da shi in ka sayar da shi naira ɗari naira ta sayar da bacci. da haka kullum muke cakurin da koyar kasuwanci a musulunci na ji wani kwanaki can za a yan shekaru ina ƙalubalantar jama'a cewa duk 'yan kasuwar da muke da su ina waɗanda commercial college suka yi ko kuma business suka karanta suka zama 'yan kasuwa ina ga cewa waɗanda suke karatun kawai suna yi ne theory amma babu shi on the ground babu wani babban ɗan kasuwa yau da za a ce aji ya shiga ya koyi kasuwanci abin da yake faɗa in zai zama wani babban dan kasuwa mai abin nan e to ko da ba su shiga aji ba amma irin yadda suke gudanar da kasuwancin yau irin wancan na ajin da ake koyawa saboda shi a kasuwancin aji da ake koyawa a bangaren commercial da business service, ana koya maka ne kawai za ka samu riba regardless wannan ribar halarce ko haram ce wannan ribar da ka samu jinin mutane ka sha ko ruwansu ka tsotsa ko naman jikinsu ka yanka ko jijiyoyin jikinsu ka tsintsinke ko gashin kansu ka fuffuge kai dai kawai ka samu kuɗi alhalalu ma halla fil yadi da ake ce halal kawai da ya shiga hannunka wal haramu ma lam yahilla bil yadi da yake haram da bai shiga hannunka ba to irin wannan kasuwancin shine irin wancan din da ake koyawa da aka ka shiga aji baka shiga aji ba wannan duk ka samu matsala da aka dole mu fahimci ba ka cin ribar abin da ba kudinka bai saya ba an fahimta ba ka cin ribar abin da kudinka bai saye shi ba wancan kayan da ka so shi naira tara kana cin ribar naira ɗaya ka sayan naira goma yau ya zama naira ɗari to ba za ka siyar da na halinka naira ɗari wai don ka je ka siyo shi ba a'a sai ka shiga lalitarka sai ka ɗebo cikon naira ta casa'in ka saka yanzu ne za ka ci riba na kuɗinka da ka saka an fahimta amma ce da ke to idan ba ka yi haka baya za ka siyo wani to an yaudare ka an yaudare ka ba ka yin kasuwa da gumin mutane kana yin kasuwa ne da guminka sai ka samu riba a jikin mutane amma ka yi kasuwa da gumin mutane a su wannan kuma haramun an fahimta to da haka wannan hudu ba da ake muku yau to ai da haka kuka ga gashi nan ga kudi mahaukatan kudade a hannun mutane amma kuma kullum rayuwarsu ta fi tsanani ba haka bane ai ba zancen ba ba nutsuwa ake ba da ana samu a cikin nutsuwar ce ba ba da sauki ko ko ne ah. yanzu to ba nutsuwar ga kuma yunwa ga talaka sun yawa an fahimta menene yake faruwa muddin ribatai yawa a cikin mutane to haka rayuwar take kasancewa za su shiga cikin kunci za su shiga cikin damuwa za su shiga cikin matsi za su shiga tashin hankali za su shiga tsadar rayuwa ba abin da ake ciki ba kenan da daga mu kiyaye irin waɗannan abubuwa a lokacin da waɗannan abubuwa suka fara zuwa haka muka yi ta fama aka yi ta wa'azantar da mutane ana ta karantar da su ana haɗa yan kasuwanni ana ba su bita amma ibusa a kunnen kurma sai sun ɗauka za a zo ana ta bayani duk na dama amma da sun koma kasuwa kuɗin nan suka zo suka gifta kai sai su ga hanya za su yi bari <clears throat> to da haka yanzu kaga ko ya zama competition yake sai ya fi kowa a duniya an gani saboda me ya kallon lahira duniya kawai yake kallo sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ta kuma duniya wani fage ne ƙariya kake kace ka ƙari shi wanda ka san kudinsa akwai wani aka ce da kai ga kudinsa kai ka san ya da ba wai dama ka ya shanye ba in ma haɗewa ne ya haɗe in ana maganar kai ba mai kuɗi ba ne an yi hira da wani babban ɗan kasuwa a garin na Allah ya ji kansa ya mutu aka ce so ake a definition ibada in ana kana so a ce ka zama mai kuɗi to ya za a gane ka zama mai kuɗi sai ce ka fita daga gidanka ba ka da komai kuma ba ka tunanin komai kai kai ne kudin kawai an gane ku ba ka da komai kawai ka fita daga gida amma ba ka tunanin wani abu zai zai tsaya gaban ka inda zancen kudi ne babu wannan magana a hasali mutane ma so suke ma kai mu'amala da su sau suna jin kayan kayan ma'amala da su su ga kansu ta ne ta yanke saka definition ya yi kobe ba amma mu a wajen mu wannan ba shi ne mai kudi ba ko shi ne mai kudi a wajen masu kudi wannan shi ne mai kudi amma mu a wajen ba shi ne mai kudi ba mu mai kudi a wurinmu shi ne wanda baya jin tsoron ya je lahira bayan ya tara kudi baya tsoron mutuwa baya gudunta ko yanzu ta zuwa to mu a wajen mu shine mai kuɗi dan ya san ne yayi inda inda zai tafi ya san ya nan da zai bari to mu a wajen mu wannan shine mai kuɗi kuma kwaye kokari duk wani mai kuɗi ya kokari ya zama haka dan ka zama mai kuɗi a wannan tarifin na zamani to kai ba mai kuɗi bane in kai rashin sa za ka je lahira kai ka kowa talauci a ah, to me zai tsare ito Allah ya tsare to me zai tsare Allah ya baka kuɗi ba sallah ba salati ba taimako ba komai ka je lahira me kake tunani bayan Allah ya ta damun ka wa ma tuqaddimu li anfusikum wa qaddimu li anfusikum ka a ko to kuma duk ba kai ba akwai wanda zai fi ka talauci kiyama to da haka da ka zama kafi kowa kuɗi a duniya ka yi ƙoƙari ka fi kowa ka arziki a lahira to na ga magana ba sai muku daɗi ba sai ku yi haƙuri amma dai magana haka take ato ato ko ku kuce kware ko ko kar ku ce kware kware haka dai take an gane ku to mun koma karatu mun ji a ba ja da hudu kenan ku sai muka ji ha na biyar to za mu tashi waw ko mala ce al'ajaz wal to sai mu ɗaura waccan magana ɗin da haka sai ku gane riba shine abin da ka fitar da kuɗi ka je ka siyo ka ɗora riba a kansa kuma ya zamanto ya tsaya a hudud na shari'a kada ka takura wa mutane in ka siyo abu naira goma a musulunci kana da damar da za ka sayar da shi naira ashirin da tara ka ci riba naira goma sha tara amma in ya kai ashirin allah ce la takulun riba a ba'afan mu ba'a karku ninnin ka riba ka sai abu naira goma ka sayar naira talatin karka ya kan to sannan akwai exception exception misali za ka iya sayan ƙasa naira dubu biyar ta yi wasu shekaru ta zama dubu mai tan ta zama miliyan wannan baya cikin wannan amma abin da yake bukata ta mutane ta yau da kullum to ka kiyaye haka saboda wannan ka kunta ta rayuwar mutane ke. sai ka shiga cikin mutanen da Allah baya son su baya kaunar su dan Allah ina son masu sauƙaƙawa bayin sa ne inna Allah yuhibbul abda samhan idza ishtara samhan idza ba'a samhan idza qada samhan idza qada Allah ina son bawansa mai sauki wajen saya mai sauki wajen sayarwa mai sauki wajen biyan bashi mai sauki wajen neman a biya shi bashi Allah yana son irin waɗannan bayi to wanda yake kishin waɗannan Allah bayan man waje min amri ummati shay'an farafaqa bihim Allahumma farqu bih wa man waje min amri ummati shay'an fashakka alaihim Allahumma fashquq alaihim manzo Allah yake wannan addu'a ya Allah duk wanda Allah ibashi nauyin wasu al'umma ta sai tausaya musu Allah ka tausaya masa wannan shugabanni sun shiga yan kasuwa sun shiga masu karantarwa sun shiga duk wani wanda Allah ya ɗora wani abu na rayuwar mutane a hannunsa kamar yan kasuwa yan kasuwar hatsi yan kasuwar yadi abubuwan da ake mu'amala da su yau da kullum Allah ya ɗora rayuwar mutane a hannunku ku tausaya musu ku sauƙaƙa muku sai ku dace da wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka tsananta to annabi ya ce kuma Allah ya tsananta mu ko to abinda kake bukata checklist zaka yi zaka samu tabbas equation yayi balance akwai check and balance kun yi an yi muku ba haka bane kun yi an yi muku ko to shikenan <laughs> to sannan riba yanwa masu albarka ita ce in ka same ta ita ce take nuna ka samu nasara a kasuwa da aka kiyaye ɗaukar capital project ka shiga kasuwa da shi wanda ya ci riba a kasuwa jama'a shi ne wanda ya je kasuwa da naira dubu da ya tashi fito ya fito da naira dubu goma to shi ne ya ci riba kasuwa amma wanda ya je da dubu goma ya fito da dubu ashirin bai ciri ba ba an fahimta bai ciri ba ba yanzu aka ba ku gane ba ko ta kaga da wanda ya shiga da dubu ya fito da dubu goma ai wannan dubu dubu yana fita da shiga ina fitowa da ita dubu ɗari ne yanzu ko to wanda ya shiga da dubu goma ya fito da dubu ashirin in ka hada da wancan ya ciri ba ba da ba ba. amma ba tsanantawa ake ba a sirrin kasuwa jama'a in kana son kai kasuwa ba tsananta kake ba sauƙaƙa kake kaje ce yi eh, shahidu shahida min ahadi a za ba bukatar sai an yi bayani sai mu ci gaba malai ce al'ajaz wal kasar gajiyawa da kasala sanyin jiki al-muslimu la ya'jiz wa la yaksir musulmi baya gajiyawa baya kasala bali Zamo wa yanshab bal ina yin harama ne ina himma ina nishadi wa ya'mal ina aiki tukuru wa yahrus ina kwadayin samun falala a rayuwarsa idil ajaz wal kasal saboda gajiyawa da kasala khuluqani zaniman dabi'u ne ababan zargi ista'ada minhuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su fa kaseeran ma kana yaqul da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ce Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal ya Allah lallai ni ina neman tsarinka daga gajiyawa da kasala wal jubni wal harami wal bukhl ina neman tsarinka daga tsoro da mummunan tsufa da kuma alharam ita ce ainihin eh, walharam da mummunan tsufa walbukhul da kuma mugunyar ruwa wannan hadisi yana cin sahih bukhari a juzi na hudu shafi na ashirin da takwas da juzi na takwas shafi na casa'in da biyu ina cikin sayo muslim hadisi mai lamba dubu biyu da saba'in da tara imamun na sa'ima a cikin sunan juzi na takwas shafi ɗari biyu da hamsin da bakwai da shafi ɗari biyu da hamsin da takwas ya kawo shi an gane wa hausa sallallahu alaihi wasallam bil amali wal hirs manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya umarni mai karfi cewa mutane su tashi su yi aiki su tsororoci kuma ya umarce su su zamanto masu kwaɗayin samun abin da yake amfani gare su faƙala sai manzo Allah su salami ce ihris ala ma yanfa'u kai kwaɗayi kai buri kwaɗayi da buri na kiyayewa akan abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah cikin duk abin da ka sa gaba wala ta'jaz karka gajiya wai za a saba shay in wani abu ya same ka fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza karka ce da kaza nayi da kaza ya kasance walakin qul sai dai ka ce Allah abinda Allah ya kaddara shi ya kaddara wa ma sha'a fa'al kuma abinda ya ga dama shi ya aikata fa inna law saboda ita law taftahu amal shaytan tana bude aikin shaytan ba wanda ya sai kauce kaddara in Allah ya kaddara maka abu ba za ka yi kauce masa an gane kawai in kana yin addu'a ne in ta tashi zuwa maka sai ta zo maka da sauki an gane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna du'a wal bala yata'alajan da bala'i da addu'a idan suka abin nan bala'in yana sakuwa addu'a tana tashi sai ta je ta rukumu wannan bala'in saboda haka sai ai tako kawa ai tako kawa sai ya tashi sakuwa sai ya sako da sauki duk wannan abin da ake ana cikin damuwa da waye albarkacin addu'a ne da ba addu'a da kun raina kanku kun ce da mun raina kanmu kenan ku ito eh wa ya sani bacin makahu ko? Allah ya sa mu dace an gane Allah ya karba addu'ar to wasu suna cewa ba a karba addu'a kai da ba a karba addu'a kai kai kama isa ka faɗa ka ce ba a karba addu'a da ba a karba kaya isa ma ka faɗa ka ce ba a karba ai da yake ana karba shi isa kama samu bakin ka faɗa an gane ku wannan hadisin ina cikin sayo musulun. hadisi mai lamba 34 a kitabul qadar haka nan ya zo hadisi mai lamba 2664 imam ibn maja shi ma cikin sunan ya kawo shi shafi na 70 hadisi mai lamba 79 da hadisi mai lamba takwas. haka imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad hadisi mai lamba tara. fali hadha la yura al-muslimu ajizan wala kasula saboda haka ne ba a samun musulmi gajiyayye ko mai kasala kama la yura jabanan wala bakhila kamar yadda ba za ka taba samun musulmi ka same shi matsoraci ko marowaci ba wa kaifa yaq'udu anil amal ya musulmi zai zauna yake yin aiki aw yatruka al-haras hirs ala ma yanfa'u ko yake kwadayi da neman kiyaye abin da zai amfane shi wa yu'minu bi nizam al-asbab sai yana imani da tsari na sababai wa qanuni sunani fil da kuma ka'idoji na sunnar rayuwa an gane akwai wanda yana kwance kudi aka yi masa ruwan zinare daga sama ko azurfa? Ah. Eh, to zai ka zauna randa na daka Allah ke baki ruwa ki sha akwai lokacin da zaka je ka buda ka sa kofin ka a ciki ka ji ka karto ba komai ba yi so je ka zauna randa na daka wata ranka bushe da haka ka tashi ka nema da yawa nake gaya muku kar wanda iya da wani ya gane sai ya bashi sannan ya rayu duk sanda ka sake sai wani ya baka i gane sai ya baka ka rayu wata nan sai sai barin gwada ka barin gwada da ke ta gwada nan da matsala ko ba matsala to da haka in same ka a hanya in ya sami in ya ce in ya baka ya taimake ka ya min ya fushin naka Allah da yi mai ya zama yadda mu bakin kumba kowa daidai wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita wasu akan akan sashi a cikin arziki da wadata to amma wannan bai sa a ce wai kai ka dogara da wani ba to amma da dole ya dogara ga mahaifinsa ina karami mata dole ta dogara ga mijinta to su kuma waɗannan dan kayi musu baka da haƙƙin da zaka yi musu gori saboda in baka gane ba ka san su Allah yake saka a hannunka ran da kace ba za ka ba su ba sai Allah ya karbe ya ba su <laughs> sai ka koma kana cewa kin gama ne ki dan zubo mun ki san mu eh mana ah to me ne kai a ciki an baka ka bata ka hana sai yanzu Allah ya kwace ya ne yanzu sai ke dama ya baka ne dan in tabbatar da falalarka a kanta to kana ba ta kana kane mata gori ko kana hana ta sai Allah ce to bari ka ga bara gyara maka fakin ka san ku Allah ya fakin ku <laughs> wallahi Allah ya faka ku ko ko me babban mota Allah kar ka faka mu ai da matsala an gane ku to da kan musulmi ina imani da tsarin sababin rayuwa ina bin hanyoyin da zai bi rayu kuma ya yarda da sunnar Allah cikin ƙasa a rayuwa wa lam yaktali almuslim wa huwa yu'minu bi da'wati Allah ila almusabaqa musulmi ba za ka same shi yana kasala ba bayan yayi imani da gayyata da Allah ya cewa ayi rigegeniya zuwa ayyuka fi qawli cikin bazansa da yace سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الحديث الواحدة والعشرون سابقوا إلى مغفرة من ربكم خير جيجينيا tserereniya zuwa ga wata irin gafara daga wajen ubangijinku da wata aljanna wadda faɗinta, fadin kamar sama da ƙasa wannan misali ne takribi jama'a wato an kusanto da abin da yadda za iya gane a ce girman aljannan nan girman ta kamar girman sama da ƙasa to ai kai ƙasan kawai ka sani ko sama kuma fili ne gashi nan kana ganin sa sai ka ce aljanna haka ne to kaga ka sa dai zaka samu kaman ana so a gaya maka hakikanin aljanna sai a ce da kai wanda yafi kowa kuncin gida a gidan aljanna wanda yafi kowa kuncin gida kuma shine mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna Allah ya sa ba ni bane a kai ma sai kanka addu'a mana ni dai na ce Allah ya sa ba ni bane to kai ma Allah ya sa ba kai bane girman gidansa jama'a annabi yace kamar girman sama da ƙasa kun san wannan ya zai gano gidan sai ubangiji ya ce ya ka shiga aljanna sai je hanga sai ce ubangiji aljanna is occupied sa ahmad ahmad duk sun cike ta ai ban ce ni kaɗai ba su ko ai hada ku insha Allah eh sai sai kaje akwai guri sai izo ya hanga ya hanga ya ce ubangiji babu fa aka ce da kai akwai guri in ya koma ya ce ubangiji babu sa ce ga wani guri nan yanzu da aka yi pointing aka nuna masa gurin sannan ya gani to wai girman wannan wurin da aka nuna ba wai ba fai wai irin shakka a girman gurin da aka nuna masa shine kamar girman sama da ƙasa daga shi sai a yanka mutuwa ni'ima har abada azaba har abada to haka dai za a yi ba zance wani ya zubilla an riga an gama haka za a yi kawai Allah ya tsare ka eh Allah ya tsare mu ba ma ɗaya gidan Allah ya sa muna wannan gidan ba wancan ba a yan fahimta ku? sura ta hamsin da bakwai suratul hadid ayatar ashirin da ɗaya wa ya murhu bil munafasa Allah yana umartar musulmi da rigegeniya fi kauli cikin fadarsa da yace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun almunafiqun as-sadisatu wal 20 a cikin wannan masu rigegeniya sai su rigegeniya sura ta 83 ita ce surat al-mutaffifin aya ta 26 walam ya'jaz al-muslim aw yahjum muslimi baya gazawa kuma baya jin nauyi da kunyar wa kad aykana bil qada bayan yayi imani ya sakankance Allah ya riga ya gama hukunci wa amana bil qadar yayi imani daga dara. wa alima anna ma asabahu lam yakul yukhti'a ya san duk abin da Allah ya kaddara zai samu ba zai taba rasa shi ba wa anna ma akhfa'ahu lam yakul yusiba bihal bihal min al kuma duk abin da Allah bai sa zai samu ba abin da ya kuskure masa dama duk inda aka yi ta kowanne hali ba zai same shi ba wa lam yaq'ud al-muslimu 'an al-'amal nafi musulmi bai taba zaunawa ya saki hannu ragis gaba da yin aiki mai amfani ba wa yasma wa hatifal qur'ani dai alhali yana jin qur'ani yana kiransa kira irin na wanda ake kira a waya yana cewa ya yaf'alu min khairin ya faru? kuma duk abin da suka aikata na daga alkhairi ba za su iya kankare shi ba ma'ana ba za su iya rasar da ladansa ba a wurin Allah Alu Imran 115 sura ta 3 suratu Ali Imran aya ta 115 hakanan ya ce wa ma tuqaddimu an anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairan wa a'zama wa wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim al-muzammil al Allah ce wa ma tuqaddimu li min khairin duk abin da kuka gabatar ga kawunanku na daga alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah huwa khairan fi abin da kuka yi alheri ba naira goma kake ba Allah bai baka ɗari bakwai ko an ka bashi kuɗi baya baka ninki goma ɗari bakwai yake baka masal ladina kuna amwalahum fi sabilillah ka masal habbati to ai saboda me ake haka saboda ibadar kuɗi tana da nauyi eh, wannan sallah rana an ka gana ma ba sai kai raka ɗari biyar ba to nawa ka kashe eh amma ba sai an yi sa'a ba a rana za ka ba Allah sadaka naira ɗari biyar wallahi sai an yi sa'a kana jin naira din naira ɗaya ta fi raka a ɗaya wajen ka kima kana jin za ka yi raka a ɗari akan ka ba da naira ɗari ibadar dukiya jama'a sai Allah ya taimake ka in bai taimake ka ba sai a yi ta yi kai ba kai ba kuma kana surutu kana yana na wancan ranar da aka karba suna ina me aka yi da su kuma kai baka bayar ba jama'a mu koyi commitment ga Allah da dukiyar da ya bamu wallahi in ya ga dama ya ya ati bi qaumin akharin wa ma zalika 'ala Allah aziz sai ka waɗansu wanda za su yi masa ku ya gyale ku Allah ya ba mutane kuɗi kamar su kashe su amma kuma yana ta ihu ku taimake shi kunki Allah ya sauƙaƙa an gane ku wa zama ajara kuma ya fi girman lada sura ta 74 suratul muzammil aya ta 20 afwan sura ta 73 mazahirul ajazi wal kasar ko mu kwana a nan dama lokacin kira kenan lokacin sada sallah yanzu ko to shi kenan mu kwana a nan din ai ba gaggawa muke ba ko tafiya sannu sannu kwana nesa wata rana sai a ce yau za a sauke sai eh, eh, hajjul musulun inda mu in ma babu mu Ah, to ma dai babu ni za a ci gaba amma babu kai za a ci gaba insha Allah amma dai Allah ya sa da mu za a abin da muka faɗa ko zan dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah muna roƙonka masu ya mai musu addu'a Allah ka biya buƙatunsu. Allah ka yaye damuwoyinsu Allah Najeriya ka kawo mata mafita Allah ka shiri shi a gabaninmu Allah halin ƙunci da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo yalwa tsoron da ake ciki Allah ka kawo aminci Allah muna roƙonka Allah ka yaukaka arzikin wannan ƙasa Allah ka yalwata samunmu ka sa albarka cikin abin da ka bamu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka albarkaci kasuwancinmu ka albarkaci kiwonmu ka albarkaci nomanmu Allah ka sa albarka cikin hanyoyinmu na neman abin rayuwa Allah ka arzuta mu halal Allah ka nesanta mu gabaran haram Allah duk wadanda suka ce mu musu addu'a Allah ka biya bukatunsu ka yaya damuwoyinsu ka ba su abin da suke nema Allah kuma ka sa musu albarka a ciki wa sallallahu wa sallim wa jida barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله